Assalamu alaikum jama'a sunana Jamila Umar na gudu. Ga yadda za ku sauke manhaja. A kan Play Store za ku iya downloading haske 247 a kan wayarku za ku ga tambarin kamar haka. Sai a danna za ku ga fina-finai da dama kamar haka. Misali za ku taɓa fim ɗin manyan gobe da ma dai duk ku. Yayin da kuka taɓa zai nuna muku alamar rijista wato za ku yi rijista da manhajar ta haske 247 sai a danna zai nuna alamar ayi connecting da Facebook ko email address ɗinku. Idan kuka danna fim ɗin da kuke son kalla za ku ga yadda za ku biya kuɗin. Akwai hanyoyin biyan kuɗi guda biyu akwai amfani da katin banki sannan akwai kuma tura kuɗi ta account number za ku ga account number account kan wannan hoton don ƙarin bayani sai ku tura mana saƙonni akan manhajar haske 247 <laughs> to wannan hanya ne mai sauƙi wajen kallon sababbin fina-finanmu domin mu ma mun taka mataki na gaba wato next level